Kai wa'adar Furofesa. wa mutane sai Allah ya kyautata maka. Domin kuwa haihuwarsa ta yi wa mutane rana ne. Saboda alkhairinsa har rikicewa suke. Ya gina abubuwan alkhairi da dama dole na ce. Bai tsaya a gina Najeriya ba har da makwabtanmu sun ce. Can na ji 'yan Nijar Sudan kamar da kwatana suna ce mishi jagoranmu. Shi ne sardonan Hausawan waje namu. bari dai in faɗa wa mutane wai shi ɗin wane ne duk da na san tuni dubban mutane sun riga da sun gane gwarzo haziki jarumi zaki managarshi farfesa adamu abubakar gwarzo ya faranta maka da harkar iliminka kuma ya sama maka aiki ya tallafa maka da koyon sana'a kuma ya baka jari kimanin mutum dubu ɗaya da ɗari biyu ya sama wasu kolashi waɗanda suke da matakin digiri masters da kuma phd ya gina ɗakunan karatu guda hamsin a makarantun firamare ya samar da kujeru sama da dubu biyu a makarantun firamare ya biya wa yara wa ek da neko har mutum dubu biyu da ɗari biyar da goma yana biya wa matasa kuɗin makaranta su kimanin hamsin da biyu a mabambantan makarantu ko ba ku da labarin mata ɗari da ya ɗauki nauyin su suka koyi kwalliya a makarantar koyon kwalliya ta tubeless makeup school me kuke tunani idan dukkan macen da ta koyi kwalliya ta koyar da mata uku sana'a kuna tunanin bai canza nahiya ba hakan da ya ni kai na rikicewa ne domin kuwa hakan da ya yi na ne shi ya sa ma da na ji hakan na ce an tashe ni saboda haka dole baki na ya furta sai na ɗauko biro da takarda na ce dole in rubuta domin jama'a su ji buri na wani gwarzo ya yi nisa a aikin ni 'yar ƙarama mai karancin shekaru amma kuma zuciyata takan faɗa min wani batu mai girma takan ce min in yi aiki da hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yake ka so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka yashi da zama kurum ba na matashi bane mu fita mu nemi halali mu guji harama domin kuwa halal din ita ce riba ni dai wannan mutum shine gwanina ko kuma in waiwaya in ce na. kuma na ɗauki darussa a rayuwarsa a ganina mu matasa mu yi koyi da halin mutane na gari. Matasa, maza, mata, yara, manya, masu kuɗi da talakawa, ku zo mu haɗa hannu da hannaye mu canja nahiya. We can change the nation.